Hausawa Top TV tashar al'umma. Turkashi duniya ta yi wa manyan matan jaruman Kannywood juyin bakatasa inda aka daina sanya su a cikin fina-finai na zamanin yanzu. Shin mai saurare mun san za ka so ka ji menene dalilin da ya sa aka daina sanya waɗannan manyan jarumai a cikin fina-finan da ake fitarwa a halin yanzu. Ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa kafin mu je ga tsunduma cikin shirin. Domin haka ne zai ba ku damar samun labaran mu da mu a koyaushe. Ga cikakken rahoton. Mai saurare kamar yadda ka sani dai sanin kankin kanka ne a fina-finan da kake kallo a halin yanzu na masarautar Kannywood ko kuma mu ce na masana'antar Kannywood za ka ga cewar manya-manyan jaruman kaniwood ɗin mata da ake ji da su yanzu za ka daina ganin su a cikin shirin shin menene dalili a yanzu haka muna ɗauke da dalilan da ya sanya waɗannan jarumai ba a sanya su a cikin fim shin suna nan a raye ne ko ba sa nan sana'a suka canza ko ba sana'a suka canza ba waɗannan mun san duk ababen tambaya ne a wajen ku masu saurare inda za mu fede maku biri har wutsiyarsa a kan wannan batu na farko dai bari mu lissafa muku manyan jaruman kanewa ɗin kamar yadda kuka sani akwai aisha tsamiya akwai kuma hadiza gabon sannan kuma akwai wannan fitacce jarumar da kuka sani da jamila na gudu haka zalika akwai wannan jarumar da kuke kira da suna hafsa barauniya kana daga baya-bayan nan kuma za ka iya cewa akwai maryam yahaya a ciki waɗannan za mu iya saka su a sahun manyan jaruman kanewood waɗanda suka shura amma kuma a halin yanzu za ka ga duk fina-finan da ake yi yanzu Za ka samu cewar magana ake ta jaruma ta cikin izaso wato aisha na jamu da kuma wannan fitacciyar jaruma da kuka sani ummi rahau waɗannan biyan su duniya ta yayi a halin yanzu shin menene ya sanya waɗancan jarumai aka daina sa su na farko dai kamar yadda kuka sani masu saurare a da can kafin kaniyo ta dawo online fina-finai ake yi waɗanda ake zuwa a buga su a cikin plate a siyar da su a kasuwa inda kowanne magidanci ko kuma kowanne mai muradin kallo zai je ya siyi plate ya zo ya saka ya kalla kuma waɗannan jarumai kudade ake kashewa sosai kafin su zo su yi maka sai an biya su kuɗaɗe masu kimanin yawa sannan su zo su yi maka fim ɗinka yanzu kuwa kamar yadda zamani ya canza dama bahaushe ya ce idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza yanzu ga baki ɗaya a harkar fina-finan arewacin najeriya hatta kannywood za ka samu cewar an dawo ne ga baki ɗaya harkar online wato harkar youtube Dukkan wani fim da aka yi a YouTube ake ɗora shi a halin yanzu, a nan ne za ka yi dillancin kayanka da kankin kanka ba tare da ka kai kasuwa ba. Kuma yanzu mafi akasarin fina-finan da ake ɗorawa a cikin YouTube za ka duba cewar ba a damu lallai sai an ɗora wata jaruma da aka santa ba, saɓanin da idan ka kai wa 'yan kasuwa fim ɗinka abin da za su fara dubawa kafin su yanka wannan fim ɗin naka kuɗi shine jaruman da ka yi amfani da su a cikin wannan fim ɗin za su duba su ga wacce jaruma ce a ɓangaren mata ka yi amfani da ita a cikin wannan fim ɗin sannan kuma a ɓangaren maza su duba su ga wane jarumi ka ɗora domin kuwa su masu saurare suna son su kalli jaruman da suke tashe a wannan lokaci. sai kuma youtube ta zo da wani saɓani inda kawai idan ka ɗora abinka idan kai sa'a ya cilla wato ya fashe a harkar youtube wato search engine ya karɓe shi abin da muke nufi jama'a suka fara kallonsa ana kallonsa sosai to fa youtube ita yanzu ba ruwanta da wai sai ka sanya jarumai sanannu a duniya a cikin fim ɗinka. babu shakka wannan zuwa na wannan harka ta YouTube ta kashe waɗancan jarumai kasuwa. Saboda menene yanzu idan kana buƙatar yin fim ba sai ka kashe kuɗi wajen ɗauko wata jaruma ba. Kawai dai za ka nemo jaruma mace wadda za ta iya maka aktin da ba a santa a duniya ba in har za ta yi maka aktin yadda ya dace da wannan labarin naka to fa baka da matsala. kana ɗorawa a youtube jama'a za su bi su kalla amma kuma abin da jama'a yanzu suke dubawa kyan labari kawai shine ba wai jarumar da take ciki ba in dai labari ya kyau ya ɗauku yadda ake so a kan youtube za ka ga ana kallonsa ba tare da wai sai an ɗauko wata jaruma sananniya ba amma a can da idan ka sake kai fim wanda ba da jarumar da take suna a wannan lokaci ba ko ba da jarumin da yake suna a wannan lokaci ba to babu shakka za mu iya cewa kayi gwari domin kuwa wannan fim ɗin naka ba zai siyi ba amma kuma yanzu zuwan harkar youtube sai abubuwan suka canza mun san mai saurare zai ce shin wai ina aisha tsamiya take haka zalika jamila na gudu haka zalika hafsa barauniya shin suna nan ne ko ba sa nan shin sana'a suka canza ko ba su canza ba mai saurare ya kamata ka sani duka waɗannan manya-manyan jarumai na kannywood suna nan ba kuma wai sana'a suka canza ba wannan zuwan harkar youtube ɗin ita ce kusan duk ta kashe masu kasuwa a sanya su a cikin fina-finai duba da su sai an biya su makudan kuɗaɗe saboda shaharar su amma yanzu idan ka samu jaruma wadda take son yin harkar fim ɗin ko da ba a santa a duniya ba ka ɗora ta a cikin fim in dai ta yi ma aktin yadda ake so za a kalli fim ɗinka wannan dalilin shi ya sanya ba ka ganin waɗannan jarumai a cikin fina-finan da ake yi yanzu sai dai ita kuma jaruma hafsa barauniya mun san mai saurare ita ba ta kwanta dama ga baki ɗaya ba domin ana ganin ta a cikin shirin nan fitacce ƙayatacce mai suna labari na haka zalika abin da ya sa ba mu sako maka nafisa abdullahi a cikin jerin waɗannan jarumai ba wannan shirin na labari na babu shakka a kanta yake tafiya kuma yanzu haka tana taka muhimmiyar rawa a cikin wannan labari na labari na duk da dai kusan za mu iya cewa wannan shirin na labari na shi kadai ne fim ɗin da ita wannan jaruma nafisa abdullahi da hafsa barauniya suke cikinsa idan ka ɗauka za ka ga cewar iya wannan shiri na labari na zaka ga a cikinsa kawai suke amma idan kai duba zuwa dukkan sauran fina-finai da ake yi a yanzu za ka samu cewar dukansu waɗannan jaruman babu su a ciki sai dai kuma wani abin mamaki shine jaruman da suka yi suna a nahiyar da za ka samu yanzu kuma suna suna kamar irin su jaruma hadiza kabara jaruma ce da ta yi tashe da manya-manyan jarumai da suka yi shura a cikin kannywood tun 1990 da wato irin jarumai su balaraba da kuma sauran jarumai waɗanda suka mutu hadiza kabara tsohuwar jaruma ce sai gashi kuma yanzu tana fitowa a cikin fina-finai sosai kamar gidan badamasi ita dai ita ma yanzu sunanta ya dawo Shin mai saurare yanzu yanzu muna jiran jin sharhin ra'ayinka dangane da wannan batu da muka tattauna a kan yadda manyan jaruman kanewar mata gabaki daya harkar masu juyin bakar tasa silar zuwan harkar youtube shi mai saurare wannan batu da muka faɗa hakan yake ko ba haka yake ba muna jiran jin sharhin ra'ayinka a dangane da wannan batu da muka yi mun gode mai sauraronmu